Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na a Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol dukkaninsu a zangon FM sai kuma tashar Alfa Radio Kumasi a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. masu mu assalamu alaikum barkan mu da yau ranar asabar 23 ga watan yunin shekara ta 2018 ni ne sarfil hashin gumel tare da alheri grace abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai waɗansu iyaye uku da aka raba su da 'ya'yansu sun kai karar gwamnatin shugaba donald trump ofishin firaministan ƙasa habasha ya ce babu wanda ya rasa ransa a fashewar da ta auku wajen wani gangamin siyasa a babban birnin ƙasar duk da rahoton da aka fitar da farko cewa waɗansu mutane kalilan sun rasu kana babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya bayyana matukar damuwa dangane da karuwar aikin soji da ya hada da harin da ake kaiwa ta ƙasa da kuma lugudan wuta ta jiragen sama a kudu maso yammacin siriya To kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ci al'ummomin Fulani da Biram da ke karamar hukumar Barikin Lada sun yi kira ga jami'an tsaro da su duk wajen gudanar da aikinsu. jiya ne mutane mu suna dawowa daga kasuwan kara na shanu da ke bukuru da almuru su biyar a cikin motar biram a haifar suka bude masa wuta jam'iyyar apc mai mulki a najeriya na gudanar da babban taron ta abuja karkashin jagorancin shugaba muhammadu buhari abin da nake so ya yi ya faru a cikin taron nan adalci dan jam'iyyar apc an kafa ta kan adalci ne shi sa muka zaɓi shugaba muhammadu buhari ya zame mana shugaba haka kuma za ku ji cewa ranar yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin mata da suka rasa mazajensu ibrahim kalmasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada ba da fifiko kan kare kan iyakokin kasar jiya Juma'a bayan shafa mako guda ana ce ce ku ce akan batun bakin haure da ya dauki hankalin 'yan siyasa a Washington. Ranar Alhamis shugaba Trump ya sauya tsarin sanar da raba ƙananan yara da iyayensu sai dai gwamnatin tana fuskantar babban kalubale yadda za ta haɗa iyalai wuri ɗaya ta kuma nemi hanyar tsare su. Trump ya gana da dangin waɗanda suka rasa ƙaunatattunsu a hannun bakin kaure. Eh ba sa magana a kan asarar rayuka da kuma barna da mutanen da bai kamata su kasance a nan ba suke haifarwa. Mutanen da za su ci gaba da keta doka suka aikata ba daidai ba. Sabine dorden ta bayyana jimamin rashin ɗanta Dominic. I brought my son. This is what I have left, his ashes. I wear his ashes in Ta ce, Na shigo ƙasar nan da ɗana, abin da ya rage min kenan nashi, tokarsa, ina rataye tokarsa a wato makwabcin sarƙa, taka nake rungumar ɗana. Cece can da aka rika yi wannan mako kan batun shige da fice yana iya zama babban abin da zai ɗauke hankali a zaben majalisa na rabin wa'adi da za a gudanar a watan Nuwamba. wanda zai shafi jam'iyyar da za ta yi rinjaye a majalisa. a halin da ake ciki kuma wata cibiyar aikin lauya ta yi karar gwamnatin shugaba trump sabili da raba iyaye da 'ya'yansu a madadin waɗansu iyaye uku da aka raba su da 'ya'yansu ɗaya daga cikin ƙalubalen shari'a da gwamnatin ke fuskanta bayan ta sauya tsarinta lauya jeremy westwich na ƙungiyar Rio Grande da ke birnin Brownsville a jihar Texas ya ce iyayen yaran sun damu matuka suna neman inda 'ya'yansu suke da kuma halin da suke ciki. Ya ce akwai matakan da gwamnati ta shimfiɗa na samar da bayanai sai dai ba su gamsarwa. Westwich ya ce umarnin zartaswa da shugaban ƙasa Trump ya bayar ranar Laraba bata kwantar da hankalin waɗanda aka raba su da 'ya'ya ko kuma iyayensu ba. ofishin firaministan ƙasa habasha ya ce babu wanda aka kashe a fashewar da ta auku a wajen wani gangamin siyasa a babban birnin ƙasar duk da rahoton da aka fitar da farko mai cewa waɗansu mutane kalilan sun mutu a fashewar sai dai mutane 83 sun ji rauni shida daga cikinsu suna cikin matsanancin hali sabon firaministan ethiopia ya kammala jawabinsa kenan a wajen taron gangami a addis ababa yau da safe lokacin da fashewar ta auku nan da nan tashar talabijin ta ƙasar da ke watsa jawabin nasa ta ɗauke daga kansa a daidai lokacin da aka gaggauta aka fitar da abi ahmed daga inda yake jawabin a dandalin maskel wurin da dubban mutane suka yi dafifi domin jin jawabin matashin ɗan siyasan da ya sanya hular malafa da kuma 'yar karamar taguwar ta t-shirt bayan fashewar abi ya faɗa a wani jawabi da ya a gidan talabijin cewa ƙauna tana tana nasara a ko da yaushe kisan waɗansu gazawa ne ga waɗanda ke ƙoƙarin raba kawunan mu ina so in shaida muku cewa ba ku yi nasara ba tun da prime minister abi ya kama aiki a watan afrilu ya yi manya-manyan canje-canje a ƙasar da suka hada da sakin dukkan 'yan jarida da aka tsare da soke laifukan da ake tuhumar 'yan gwagwarmaya da ke sukar gwamnati ya kuma ɗauki matakan bunƙasa tattalin arziki. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya damu matuƙa dangane da ƙaruwa aikin soji da ya haɗa da harin da ake kaiwa ta ƙasa da kuma lugudan wuta da ake yi ta jiragen sama a kudu maso yammacin Siriya bisa ga wata sanarwa da kakakinsa ya fitar. Sanarwar ta ce hare-haren sun yi sanadin rasa matsugunan dubban farin kaya da galibi suke nufar kan iyakar Jordan. Babban magatakardan ya kuma damu da irin haɗarin da ke da hare-haren suke da su ga tsaron yanki. Guterres ya yi kira da kawo ƙarshen aikin soja ba tare da ɓata lokaci ba, ya kuma yi kira ga duka masu ruwa da tsaki su kiyaye hakinsu ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa da kuma dokokin kare hakkin bil'adama da suka hada da kare farin kaya da kuma muhallansu. Ƙasar Jordan ta shiga tsakani a cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a kudancin Syria tsakanin Amurka da Rasha a watan Yuli shekara ta 2017. Sai dai gwamnatin Siriya bata amince da daina musayar wutar ba duk da yake Rasha abokiyar ƙawancenta tana cikin wannan yarjejeniya. gwamnatin siriya ta ci gaba da watsa takardun gargadi ta jiragen sama a yankunan 'yan hamayya da ke dauke da makamai tana yi masu gargadi da ko dai su yi saranda ko kuma a kashe su labaran duniya ku saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Ma'adalla. To za mu fara rahoton namu ne daga jihar Filato inda al'ummomin Fulani da Biram da ke kira ga jami'an tsaro su mayar da hankali wajen aikinsu kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji. Al'ummomin Fulani da Biram da ke karamar hukumar Barikin Ladi sun buƙaci hukumomin tsaro da su dukufa wajen gudanar da aikinsu na tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Kiran ya biyo bayan kisa da ramukan gayya ne da a 'yan kwanakin nan suka yawaita a yankin karamar hukumar ta barikin ladi. Kamar yadda sakataren kungiyar Miyetti Allah a barikin ladi Abubakar Gambo ya shaida min. Jiya ne mutane mu suna dawowa daga kasuwan kara na shanu da ke bukuru da almuru su biyar a cikin mota. biran a haifar suka bude masa wuta a halin da ake cikin a takaice yanzu nan dukkanin su ba wanda muka gani ko gawarsa kuma tabbacin sanin ko a riga an kashe su watan kuma suka cinna masa wuta a wannan lokacin ni ce da na jami'an tsaro sun je wajen kuma suna ga ambush ambush sun suke ambush guda na fudu kenan mu a ganin mu har ga Allah ko sakacin hukuma a ciki kwanakin baya da abubuwa suka zauna lafiya lokacin da sector commanders da ke barkin ladi shi da suke zama a barikin ladi ba mu samu da wannan matsalan ba in aka samu wani matsala karama za su kira ba sa bari da ta kwana ana samun matsala za su kira shugabannin mu na fulani za su kira biran shugabannin su sarakunan su a zauna sun sun tabbatar da cewa an dinka an warware wannan damuwa. Shi ko shugaban kungiyar matasan biram ta ƙasa Choji Daliop ya ce. Kwanakin da mutanenmu ba sa iya zuwa gonaki domin irin kisa-kisa da ake yi a tsakanin makon da ya wuce da wannan makon kawai mutanen da mun rasa tun ta wurin wayannan irin attack sun kai kusan 29 jiya kuma akwai wani abin da ya faru a haifar fulani ne sun fito kasuwa to barayi sun fara bin su suna bin su a vector da aka iso dai don haifan gurin ben din nan sai barayin nan suka buda musu wuta to mazaunin gari suka rikice to masu vestar nan da suka yi abin da suka yi sai suka shirya mutanen nan a mota ko mutane ne ko kuɗi ne suka ɗauke ko sa vestar suka juye kuma da gudu suka banka wuta mota to abin da na ba wa maki mamaki yanzu fulani na cewa biran ne sun tare su jiya mun yi zama da shi sector commander mun yi zama a bankin ladi ya yi zama da fulani ya yi zama da biran bayan zama ya zo haɗa su mutane ya mana gangadi ya ce to ai mun yi zaman lafiya shekaru da dama me zai sa ba za mu iya zama musasanta ci gaba da zaman lafiya ba domin mishi bayani shi dai cire jami'an tsaro za su yi kokari duk complain complain da mu muka kawo za su duba su ga abin yi kakakin rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau Manjo Umar Adam sai kuma ina so in ja kunnen su mutane da suke ta can wajen karkaran wato daukan hukunci da suke a hannunsu kin gani yanzu kaman a sekta? kowane sati ana mitin da jami'an tsaro da samari da kuma manya na addini da kuma manya na abin nan gargajiya yawa a zauna a yi mitin da su kuma kullum muna ja musu kunne duk lokacin da ya kasance ka samu matsala da mutum ko mutum ya ma wani laifi kar ka ɗau hukunci a kan shi a'a ka taho ka zo ka samu jami'an tsaro ka musu bayani su ne wa'anda gwamnati ta ɗaura musu hakin su ɗauki abin nan eh, mataki akan wannan abu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji, jam'iyyar mai mulki ta APC a Najeriya na gudanar da babban taron domin yin zaben shugabannin jam'iyyar. Daga Abuja ga rahoton Nasir Adam Alhikaya. Hikaya. sunana abdulmumini in kiya sarki abuja ran kai dai ka diba ga gurin ne jama'a suka cika ko ina abin yana ban mamaki ran kai dai dandalin igor inda ake gudanar da babban taron jam'iyyar apc mai mulki a najeriya karkashin jagorancin shugaban muhammadu buhari wakilai dubu shida da ɗari takwas ne za su kada kuri'a a zaben sabbin shugabannin cikin tarin yan takara da tun farko suka kai ɗari da saba'in da tara a nan dai tuni shugaban kwamitin tantancewa sanata ahmad sani ya ce adams oshimole ya tsaya takara ba hamayya kuma wasu kujerun ma ta hanyar sasantawa za a fito da gwanaye ne idan jihohi suka zauna suka kai karshe kamar misali yanzu kamar da ka sani kowa ya jaye ma adam oshimole ya zama dan takara ba hamaya don haka sauran mukaman ma ana ana magana ina fatan yawancin mukaman ba za a maji kura ba shugaban kasa muhammadu buhari ya nuna cewa siyasa za a yi ta yadda tsarin mulki ya ci a yi domin da mutane sun zaci cewa ba za a yi zaɓe ba amma ya zo ya tsaye ce dole za a yi zaɓe a bari 'yan najeriya su zaɓi shugabannin jam'iyya domin a wa al'umma aiki don haka wannan demokradiyya ce a fili wadda shugaban ƙasa yake jagoranci kuma ya nuna haka ya kamata a siyasa. duk wannan tsari dai in ji sakataren jam'iyyar mai malabo ni salo ne na tsarin apc da ya ce kan samar da maslaha. ai alhamdulillah sai mu gode allah na farko dama jam'iyyar apc wannan shine abin da al'umman najeriya najeriya suke tsammata mata saboda irin yanayin tsarinta da bin ka'idodinta da kuma da'an da 'ya'yan jam'iyyar apc suke da shi na bin shugabanci to wannan yana daga cikin halaman al'ummar najeriya musamman ma membobin apc kansu a haɗe yake gashi nan kowa yana walwala a cikin mutunci a cikin kwanciyar hankali kuma yana tafiya daidai kamar yadda aka tsara to ba abin farin ciki da ya wuce wannan me wasu ke cewa ne kan wannan taron. Sunana Bashir Tasiu inkiya ta bahir Cholka mai Dumus. Abinda nake so ya yi ya faru a cikin taron nan adalci. Dan jam'iyyar APC an kafa ta kan adalci ne. Shi sa muka zaɓi shugaba Muhammadu Buhari ya zame mana shugaba. Kuma duk duniya ta san mutum ne mai adalci. Duk duniya ko dai duk duniyar ka kai kaɗai. Duk duniya ne. Kai kaɗai ko kuma kai da sauran masu ra'ayi irin naka kaɗai. duk duniya ne saboda duk kasar da ka sani a doron duniya nan ba mu shugaban da zai ce Buhari ba mai adalci ba ne sai dai ya san ra'ayinsa ko kuma dan baya kaunarsa sunana Yahaya Gambo daga jihar Kano karamar hukumar Garko maza bakwas mu taya wa'anda za a zaɓa murna mu musu addu'a Allah ya tabbatar mana da alsheri a wannan zaɓe da za a yi. An haɗa hoton saushi mole da sakataren jam'iyyar Mai malabu ne da ke nuna tafiyar su ɗaya ce. 'Yan sanda dubu biyar ne da jirage masu saukar angulu guda biyu aka tanada domin tsaron tara. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru El Hikaya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk ranar 23 ga watan Yuni domin bikin ranar matan da suka rasa mazajensu a sanadiyar rikici. Daga Legas ga gidan Jibrin da ƙarin bayani. wani kiyasi na majalisar ɗinkin duniya da ya nuna cewa yanzu haka akwai mata da suka rasa mazajensu kimanin miliyan 258 daga cikinsu kuma akwai mata miliyan 115 da ke zaune cikin matukar talauci wanda kuma ke neman tallafi a sakonsa na bana domin wannan biki dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga ƙungiyoyi da kuma gwamnatoci na ƙasashe daban-daban da su tashi tsaye wajen tallafawa mata da kan rasa mazajensu sakamakon rigingimu ko kuma wasu lalurori don da mai gida na ya rasu har yanzu shekara mu hudu kenan ina zama da yayana a cikin gidan shi ba wanda yake zuwa ya dame ni ko kuma ya fitine ni. Madan Juliana kenan da ta rasa mijinta ke bayyana halin da take ciki ita da 'ya'yanta tun bayan rasuwar mijin nata shekaru hudu kenan. Ko da yake wannan mata ta ce ba ta fuskantar tsangwama daga 'yan uwan mijinta amma kuma lamarin ba haka yake ba ga sauran mata da suka rasa mazajensu. su. musamman daga yankin kudancin najeriya kamar da shugabar kungiyar matan da suka rasa majajensu ta najeriya mrs grace hajaratu zigi ta shaida mani musamman irin matan da mazajensu suka rasu ta kudu bangaren nyamurai, to ta bangaren su akwai wahala domin al'adansu daban da irin namu na nan arewa ayyukansu kuma da suke yi yadda suke yi ma mata yadda mazajensu suka rasu daban da namu nan arewa mu nan arewa da christians da musulmi da sauki amma su can komi ake kwashewa gaba ɗaya a batta tsoranta da 'ya'yan in ta tsira oho in ta ci oho ta mutu oho Mai binciken da na gudanar dai ya nuna cewar akasarin gwamnatocin jihohi a najeriya ba su gudanar da wani shiri domin wannan rana ba matsalar da shugabar kungiyar ta ce suna fuskanta a najeriya najeriya ba ta tara widows ta ce ko ta dan basu dan jawabi ko waɗansu 'yan gargaɗi ko wasu abubuwa haka ba ya kamata a ce an tara widows ko shugabannin widows na kowane ƙungiyar widows haka sai dai kuma duk da rashin samun tallafi daga gwamnati wasu matan da na zanta da su sun yi kira ga gwamnati ta tallafa masu domin kulawa da marayun da ke gabansu kamar da wannan malama ke cewa to abin da muke so yanzu muna neman gwamnati ta taimake mu kamar irin zakkan nan da ake fitarwa muna neman gwamnati ta sa mana hannu a ciki idan an fitar muna bukata wata kungiya da ke nan Legas karkashin jagorancin Alhaji Umar Atana ta kuduri aniyar tallafawa mata da kuma ƙananan yara da suka rasa mazajensu da kuma iyayensu maza kamar yarda shugaban kungiyar Alhaji Umar Atana ya shaida mani. Muka fara rabawa marayu kaya wanda muka tanada wato na state mun yi a Alaba mun yi a Mai 12 mun yi a Ideraba. Baban Jibrin Amurka daga Legas. To a gaida baban Jibrin to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu mu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti kusan goma sha takwas. Ga Ibrahim ka almasi garba da shirin mana gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na ansar tambayar masu sauraronmu da dama da suka hada da Adamu Aliyu Ungulde da Buhari Haya Unguru da Adamu Habu Umar Yanga taura jihar Jigawa masu son sanin tarihin azbinawa ko auzinawa na jamhuriyar Nijar musamman ma ko suna da alaka da wata ƙabila ko kuma wata ƙasar. To idan masu tambayar na saurare ga ansarku da wakilinmu a yamai Sulaiman Barma ya samo daga masanin tarihi Profesa Jibu Hammani da ke jami'ar Abdulmummuni Diyofo ta yamai jamhuriyar Nijar wanda ya ce. Bismillahirrahmanirrahim. Tarihin Abzinawa shi kamata a hango kamin a kai tarihin Abzan Nijar. Eh, tambaya ce wadda an daɗe da aka fara yinta. yau da shekara kamar dubu da ɗari biyu a wani mutumin iran ne yanzu sai a ce iran don saboda a lokacin da ba a bambanta musulmi musulmi shi kenan ne ba a ce kai na ƙasa kaza ka ana mishi shakur zadbe tarihin masalik umar malik ya yi wannan zancen cikin wannan ƙarni kuma akwai da aka ce ma ali cikin littattafan shi biyu a tarih da kitabul buldan shi ma ya yi wannan zancen karni na tara shi ne kili na farko da ya fara da ambatar ƙasashe abin nan dauloli cikin kasar nijar ta yanzu kenewar shekara dubu biyu an yi wannan tambaya don me saboda daga rif ta wajen tanje maroc har zuwa mauritani daga nan har zuwa iyaka da masar mutane sun kamar akwai dangantaka tsakanin duk al'ummomin nan da ke wani yanki to ka gani sun yi mamaki suka wannan daga ina suka fito shi ne ita ce tambaya sa'anan daga baya wanda ya yi nazari a kan wannan ƙarni na goma sha hudu ana ce mishi ibn khaldun shi ma yana da muhimmanci kwarai shi balarabe ne yana da muhimmanci kwarai ga tarihin niger muna aiki da shi to don me daga ina suka fito sun fito to wannan kuma tambaya irin wadda ake kamar hausawa ne sai daga ina suka fito to wannan tambaya a kimiyyance bai kamata ma a yi ta ba ana iya a tambayi daga ina harshen fito amma kabila kamar yanzu faransawa faransawa faransanci suka yi ko to amma ai ba kabila guda ce ba harshen nan ya haɗa su kamar yanzu hausawa harshen nan ya haɗa su kamar yanzu eh, mutanen ingilish harshen nan ne ya haɗa su har suka zan kabila guda to su abzinawa a takaice kashi uku ne akwai yawancinsu zamne suke manoma ne da ki dan kiwo yawancinsu ba na biyu makiyaya ne amma su ma suna da yawa na uku makiyaya ne na cikin sahara su ne ake ce su ne muke ce ma abzina kenan cikin kashi ukun kashi wanda ya fi girma ba ma makiyaya ba ne kashi wanda ya karamci su ne muke ce ma abzinawa to dukkansu akwai tushen kalma wanda ya haɗa harshen su mazik mazik kasan kasan wannan nishan a ce majiran ko kuma a ce eh, wasu su ce eh, abin na Eh, wajen mali kai da amma dai kana ganin akwai dangantaka mazir majiran da mazir duka abu to shi ne ya haɗa su amma ana jin kamar wannan na kamar nigeria an kaltamajik harshe ne masu amfani da harshen da tamajik kamar hausa ne yanzu ba a sa a ce mutane hausa ba shi kuma hausa mine ne harshe ne ba wani abun ga <laughs> wani, wani asali ba ne daga wani wuri a'a harshe ne hausa na ce maka ni ban gane hausa ka ba ko ka san abin da ce ko don eh, su abzinawa na nijar wa'anga daga cikin wannan gurfkin na uku suka fito daga ina suka zo ana jin sun fito ne daga ƙasar libi um, arewa maso gabas ta libi ta wajen iyaka da masar sun fito daga nan wajen eh, ajidabiya daga nan menene sa suka fito daga nan don saboda da babu su ne cikin sahara me ya kasu cikin sahara abin da ya kawo suka mallaki raƙumi da babu raƙumi cikin afirka cikin afirka babu raƙumi da raƙumi ya shigo da hanyar ta hanyar masara lokacin nan kuma ƙasa ta fara ƙeƙashewa sosai kenan sai wanda ya iya ratsa sahara shine za a yi more shi e mai raƙumi shi zai iya ratsa sahara raƙumi shi ne ba wannan kashi na cikin berber damar shiga nesa cikin sahara har su mallaki 'yan dusiyoyin da ke cikin sahara inda inda ake samun ruwa suka to sannu sannu har sun kawo nan kasar Nijar da kasar mali da kasar murtani nan sun kai kaka gida to nan ne asalin kuma na ce maka eh, wannan tambaya eh, ta daɗe ana yin ta muhammad bello tun bai zan sarkin musulmi ba ya rubuta wani littafi ana ce mishi infaqul maisur fi tarikh bilad takrur shi infaqul maisur yana da muhimmanci kwarai kwarai kwarai ga tarihin Nijar to shi infaqul maisur ciki shi ma ya ambaci wannan matsala daga ina suke ta shi kuma ya ce sun hito daga cikin ƙasar kananiya menene kananiya palestine daga palestine suka shigo suka hayyace ma eh, yan <laughs> su abzinawa yan aljanu ne <laughs> aljanu ne suka yi su da da mutane da aljanu suka yadu yana musu zolaya ne kenan a'a ba zolaya fi ce akwai shi cike akwai ga mutane da yawa wata rana eh, mai cikin bincike bincike na tambayi wani ce mishi kai mika gani abin nan abin a kare sai sai ya ce min wani bujaje ce ya ce min ka taɓa ganin abzina yana faɗa na ce ya ce to da kaga suna faɗa kasan ba mutane ba ne aljanu ne <laughs> kenan abu ne da ya watsu ya mutane da yawa abu na eh, kiri suna faɗin haka nan mm. amma gaskiya dai gaskiya dai abin da ya ba mutane mamaki da da yake harshen kasan duk larabawan da kake gani larabawan algeri larabawan mauritani larabawan tunisi larabawan maroc larabawan libya dukkansu berber ne dukkansu asalinsu daga nan ne suka hito daga baya ne da musulunci ya shigo da su musulunci ya shigo sannu-sannu har suka da bada harshen su suka ɗauki larabci yanzu ana kiransu larabawa kuma ba nan ne ba kawai ai mutanen masar su ma haka ne ai da suna da harshen su daban suka harshen su ya bace yanzu suka zama larabawa mutanen palestine ai abin kanane ne da finikiyin da filistin su ne kaga yanzu sun zama laraba mutanen siri yanzu sun zama laraba da da abun gani akwai arameyan cikinsu akwai assyrian akwai akkadiyan akwai sumerian dukkansu kabilu ne to harshe ya bace sai kaɗan kaɗan kake samu lokaci zuwa lokaci ko can cikin wani lugu haka na ƙasarsu su mutanen iraq kazalika To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin azbinawan jamhuriyar Nijar da kuma ansar wata tambayar yanzu dai a madadin Profesa Jibu Hammani da wakilin Sila Barma duk a jamhuriyar Nijar da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da mu, Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. To madalla a gaida Ibrahim Kalmasi. da wannan ko muka zo ga shirma na ƙarshe labarai amma a takaice. ofishin firaministan ƙasa habasha ya ce babu wanda aka kashe a fashewar da ta auku a wajen wani gangamin siyasa babban birnin ƙasar duk da rahoton da aka fitar da farko mai cewa waɗansu mutane kalilan sun mutu a fashewar sai dai bayanin na nuni da cewa mutane 83 sun ji rauni shida daga cikinsu suna cikin matsanancin hali. an kammala tattaunawa tsakanin shugaban sudan ta kudu salva kir da jagoran 'yan tawaye rick machar a birnin addis ababa na ƙasar habasha to madalla kafin mu salama muna mika sakon ta'aziyar mu ga shugaban karamar hukumar greek honorable gibeon goroki saboda rasuwar ɗansa haye goroki wanda allah ya wanda aka yi jana'izarsa a yau asabar allah ya ji mamaci ya kuma ba da haƙurin jure wannan rashi a nan muke ka kashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki daya yanzu a madadin alheri grace abdu da ta na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr voitek da aka fi sani da zanga-zanga nisar fili hashin kuma nake cewa sai mun sake dawowa da karfe tara da rabi na dare a najeriya da nijar karfe 8 da rabi a ghana salamu alaikum